DW Labarin wasanni Masu sauraro barkanmu da warhaka. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa Afirka ta kudu ta lashe kofin duniya na ƙwallon zarin ruga. A wasannin Bundesliga ƙasar Jamus kuma yaya babba Bayern Munich ta kori mai horar da 'yan wasanta a yayin da borisiyoyi guda biyu ke ci gaba da yin kane-kane a saman teburin na Bundesliga. Muna tafa da ƙarin waɗansu wasannin da suka haɗa da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Masu sauraro Gazali Abdi Tasawa ne ke muku sallama sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin. Toma Dalla. Bari mu yaye labulan shirin namu da wasannin Bundesliga kasar Jamus, inda a jiya Lahadi ya yi babba kungiyar Bayern Munich ta kori mai horarsa da 'yan wasan ta Niko Kovac. Bayan wulakancin da ta sha a ƙarshen mako a gaban kungiyar Frankfurt wacce ta lalasa ta da cibiyar da ɗaya. Kostic 1-0 Frankfurt Philipp Kostic und es wird mega laut. aber die Kür erledigt hier nur die Eintracht. So einfach, so genial, so schön und so erfolgreich. 2-0 Gibril So, 33. irin dai yadda aka yi ta yi wa yayi babban ruwan gwalagwalai kenan a karawar tata da frankfurt lamarin da a yanzu ya jefa kungiyar a matsayin ta hudu da maki goma sha takwas a teburin na bundesliga 'yan magana dai na cewa wai da kunya kato aljanna ko da yake tuni ma dai shugaban kungiyar ta Bayern Munich Karl Heinz Rummenigge ya nada a matsayin kocin wucin gadi na kungiyar Hans Flick mataimakin tsohon mai horas da 'yan wasan kungiyar musamman domin sake kintsa kungiyar a wasanni biyu masu muhimmanci da za ta buga a cikin wannan mako inda a ranar laraba za ta kara da kungiyar olympiacos a gasar zakaran turai kafin a ranar asabar mai zuwa ta fuskanci babban wasan klasiko na kasar jamus da kungiyar borussia dortmund wacce a yanzu haka ke a matsayin ta biyu da maki goma sha tara bayan da a ƙarshen mako ta yi nasarar lallasa Wolfsburg da ci uku da banza a filin wasa na Iduna Park. Har yanzu da ya kungiyar Borussia München Gladbach ta yake ci gaba da kasancewa kane-kane a saman teburin na Bundesliga bayan da ta je bakunci a Leverkusen ta kuma daka mata ɗan karan kashi da ci biyu da ɗaya. A sauran wasanni kuwa kungiyar Hoffenheim ta doke ban da ci uku da babu. bremen da freiburg sun tashi ba kare bin damo a ci da biyu heta berlin ta sha kashi a hannun kanwarta ta union berlin da ci ɗaya mai ban haushi düsseldorf ta doke kolon da ci biyu da babu a yanda schalke ofo ta je augsburg ta kuma doke ta da ci uku da biyu Har yanzu dai muna kan batun kwallon kafan amma a wannan karo a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta matasa 'yan kasar shekaru goma sha bakwai da ke gudana a kasar Brazil inda a ci gaba da gasar tawagar 'yan wasan Najeriya ta samu hayewa zuwa zagaye na gaba na gasar wannan kwadu da shan kayan da ta yi a hannun kasar australia a wasan karshe na zagayen farko wakilin a bauchi aliyu Muhammadu waziri ya kalli wasan ya kuma ji ta bakin masharhanta a fannin kwallon kafa a Najeriya. kan yadda suke kallon takun wasan 'yan Najeriyan a cikin wannan gasa. Cikin minti na 13 da fara wasan Australia ta jefa kwallo a ragar Najeriya da kafar dan wasan ta Botic. It's Nigeria in trouble and it's Australia who lead. Give Noah Botic a chance, especially from three yards out, he will take it. Cim kaɗan a minti na 21, Peter Lawali ya farke wa Najeriya Lovely football from the Nigerians. No offside flag. There is a low shot. And what an equalizing goal. Struck by the left boot. Sai dai kuma bayan dawowa daga hutun rabin lokaci a minti na 54 Australia ta samu bugun daga kai sai mai tsaron raga inda Botic ya sake zira kwallo ta biyu lamarin da ya baiwa Australia nasara a wasan. And Botic is making a real name for himself here in Brazil with the Australian support. To duk da wannan rashin nasara mafi akasarin masharhantan na ganin tabbas Najeriya za ta kai labari a wannan gasa. Kasancewar duk wata kasar da za ta fafata da Najeriyar takan ji shakkar gwabzawar tasu. Kamar yadda tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafar Najeriya NFF Sani Ahmad Tore ya bayyana. Dama kudin Najeriya daga farko akan razana akan ba akan ɗauka cewa ba za mu yi nasara ba. Tafiya in ta yi tafiya tun daga 1983 da muka je Japan muka yi nasara. har wasannin da aka yi na karshe yadda kamar yadda ka faɗa mu wajen muka ci kofin na wajen sau biyar to ai kowane lokaci akan razana to kuma wannan yan wasan da nake gani da alaman cewa in ma ba za su ci kofin ba to da su yi kusan su ne na biyu ko na uku karshen wasan wata matsala da wasu ke ganin za ta iya kawo katsalandan ga nasarar najeriya a gasar ita ce batun abba bici dan shugaban jami'an tsaron farin kaya na kasa wadda shigarsa tawagar 'yan wasan ta haifar da maganganu a tsakanin magoya bayan kwallon kafa ta Najeriya. To hakan na iya yin tasiri ga ƙoƙarin ƙasar a gasar? Har ila yau sana Ahmad ya yi karin haske. To wannan batu kamar cewa dan wasa guda ɗaya dan wani ya ba da sunansa shi kuma mai horar da dan wasan ya ɗauka <laughs> ai wannan ba sabon abu ne a Najeriya ba wannan ba zai sa cewa dan saka dan wannan yaro a cikin tim ɗin ya kasance 'yan wasa su ce to su ba za su yi wasan ba ko kuma ya zama ba za a yi nasara ba shi kadai ai ba sai an saka shi a ga cikin wasan ne da ainihin wanda za a buga wasan ai yanzu da yana ɗaya daga cikin 'yan wasa ne ba an ba shi dama ne ya je kawai ya buga matsayin da bai cancanta ba shi ma nashi bangaren bala ɗahiru mai sharhin wasanni a gidan rediyon albarka na bauchi ya bayyana cewa yana da kwarin gwiwar najeriya za ta iya lashe gasar a karo na shida 'yan wasan sun ba da tabbacin cewa dukkan abin da za su yi wajen ganin sun sake lashe wannan kofi a karo na shida za kuma su yi kuma ka duba ita gwamnatin najeriya da kuma saur da shi shugaban kasa da kuma ministan wasanni da matasa son da dare ya yaba wa 'yan wasan wanda kuma yanci kwarai za su ba su goyon baya ɗari bisa ɗari. yanzu dai abin da ya rage shine zuba ido domin ganin rawar da najeriya za ta taka wasanta na gaba wadda za a yi shi a ranar laraba aliyu muhammad waziri DW Hausa daga Bauchi a Najeriya. Daga batun ƙwallon ƙafa bari mu koma a gasar cin kofin ƙwallon zarin ruga ko rugby ta duniya da ta gudana a ƙasar Japan. Gasar da 'yan wasan Springboks na Afirka ta kudu suka lashe kofinta bayan da a wasan ƙarshe a karawar da suka yi a ranar asabar a birnin Yokohama suka lallasa Ingila da ci 32 a yadda Ingila ta samu goma sha biyu. Steven Kishoff, ɗaya daga cikin 'yan wasa farar fata na wannan kungiya ta Afirka ta kudu, ya bayyana gamsuwarsu da wannan nasara da suka samu da kuma tasirin da yake ganin irin wannan nasara za ta yi wajen ƙara haɗa kan 'yan Afirka ta kudu da kawo ƙarshen bambancin launin fata. Um, ya ce nasarar mu mai girma ce, kuma wasan motsa jiki na yin tasiri mai yawa wajen haɗa kan 'yan ƙasa baki ɗaya. Kuma muna alfahari da farin ciki da haka, ta yadda ta wannan hazaƙa da muke nunawa a tare, muke ƙoƙarin kawo sauyin yanayin zamantakewa a cikin ƙasarmu. Wannan dai shi ne karo na uku da Afirka ta kudu ke lashe kofin duniya na ƙwallon ruga. baya ga wanda ta lashe a shekara ta 1995 da kuma shekara ta 2007. yanzu kuma sai kwallon tennis. A jiya Lahadi kenan a gasar Master Mil ta birnin Fari na kasar Faransa wacce Novak Djokovic dan ƙasar Sabiya ya lashe. Bayan da a karawar karshe ya doke Denis Shapovalov dan ƙasar Canada da ci shida da uku da kuma shida da hudu. Kuma a ƙarshen wasan Djokovic ya bayyana farin cikinsa da nasarar da ya samu yana mai cewa. Ya ce gasar ta kasance mai muhimmanci a gare ni domin bar su da koda wasa ɗaya ba. na yi wasa mai kyau musamman ma a wasanni uku na baya na lura irin yadda ana tafiya cikin gasar ina kara samun kuzari kuma wasan nawa na kara armashi wannan dai shine karo na biyar da Djokovic ke lashe shahararriyar gasar ta tenis ta birnin Paris a tarifin rayuwarsa. Bari mu karkare shirin namu da gasar gudun kafa mai zurfi ta tsawon kilomita 45 da mita 195 ta birnin New York karo na 49. wacce ɗan ƙasar keniya geoffrey kamaworo ɗan shekaru 26 ya lashe a cikin awoyi biyu da minti 8 da sakon 13 a yadda a ɓangaren mata ma 'yar ƙasar keniya joselini jebkoskai ta zo ta farko a cikin awoyi biyu da mintuna 22 da kuma sakon 38 To masu sauraro da haka ne kuma shirin labarin wasannin na wannan karo ya kammala. A madadin sauran abokanan aiki da kuka ji muryoyinsu naku Gazali Abdi Tasawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bon.